يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما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 ko goma daren goma ga watan shabana shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da talatin da hudu wanda ya zo daidai da sha takwas ga watan shida shekara ta dubu biyu da goma sha uku miladi Mashi Allah sake dawowa da mukan karatunmu na muwatsau imamu malikin wanda muke gabatarwa a masallacin abdullahi ibn abbasin madera idan sokoto idan ba manta ba muna cikin kitabu salatul jama'a kuma mu rufe babu buka gwargwado babu biyar daga ciki saura wasu jerun babu buka guda biyar ne ya mun kammala wannan kitabi idan kitabin ya kunshi babu goma cikin shi a inda muka aje mun aje karshen babu na biyar babu salatin salatin imani wa huwa jalisu ashe muka aje nan za mu tashi kan babu fadli salatul qa'imi ala salatul qa'ili kamun sannan zan maimaita hadisin da ya gabata kaɗan daga wannan daga shi sai babin ba don mun samu wata matsala ciki ba saboda wani kila fikhun da muka iya fitarwa don mu koma tunowa da abin nan kurkusa hadisin shine gashi nan wa haddathani an malikin عن هشام بن عروة عن أبيه مكتب عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج في مرضه من صلى صلى وترى ليافته rashin lafiyarsa da ya rasu a ciki ma'ana rashin lafiyarsa wadda ita ce ƙarshen rayuwarsa wadda ya bayan shekara goma bayan hijira wannan rashin lafiyar ciki ya fito wata rana fa'ata ya zo masallaci wannan sallah a yi ta a masallaci sabanin waɗancan hadisai guda biyu suka gabata kuka ce a gida aka yi da فوجد wa بكر وهو yusalli bin nasi sai ya samu lokacin sai iska abubakar yana sallah da mutane abubakar shi ne liman kuma da izini na manzo sallah da sallah annabi dama shi ya ba shi izini muru ababakarin yusalli bin nasi to abubakar manzo sallallahu na zuwa fasta akhara abubakar abubakar ya jawo baya dama da manzo ya shigo aka ga annabi sai aka yi ta tabi har manzo ha abubakar siddiqu ya ji ya goye ko sai ga annabi na sai ya jawo baya fa ashara ilayya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam an kama kunta aka ma anta annabi masa ishara ka tsaya yadda kake ba ka cika sallah ba a tsaya dai na inda kake فجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى جنب أبي بكر أحكى من صلى الله عليه وسلم أتى دولة الشيء الذي يزونا جيت أبو بكر مكتش رواية تعتبت ده بخاري حقوق أبو بكر يزونا يزونا حقوق أبو بكر kenan kaga shi Allah da sai shi liman Abubakar kenan ya zama mamushi ma ko to haka ya tabbata a Bukhari da Muslim sai ya zauna a gehen Abubakar a Sadiku bangaren hagu to me faruwa wa ka ba da sallah فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر yana sallah da sallah mabu sallah sallah ma'ana yana biya annabi sallah annabi shi an limami shi kuma Abubakar Bakar yana tabligi ida sako ko ba haka ba yana fada mutane wa huwa shi annabi jalisin yana zaune lamir yana koma ga manzon sallallahu alaihi saboda haka wata ruwaya ta karantar da mu wannabi jalisu a wata ruwaya ba a sa labiri ba wa kana nasu yusalluna bi salati abi bakari mutane sun kasance suna sallah su kuma suna bin abubakar sallah ko ba haka ba shi suka gani kuma shi suka cin sautattuka ne ko ba haka ba ehe sai zan abubakar kamar yadda bukhari ya fitar fa kana abubakar yusalli qa'iman kuma kamar da sauran ruwayi suka zo su mutane suna tsaitsaye na kawai da wannan muka hidda fikihun babi na cewa an yi nasku game da idan liman na da rashin lafiya ya zauna an yi naskun cewa kuma muku zauna ko mhm, ga wannan kenan akwai abubuwa da yawa ɗin za mu tattauna cikin wannan amma da nan sai suka fidda wani fikihun ga zo sallallahu sallam a zaune ga abubakar as-siddiq radiyallahu anhu da sauran jama'a a tsaye ko duk gaba ɗaya manzo sallah sai ya sallace sallar duk a zaune su kuma sun tsaya wurin tsayi ko ba haka ba wurin zama sun zauna wurin rukuni sun yi rukuni da wannan kenan ashe akwai yanayin da aka mukhalafa da liman kila an fahimta wannan kadiyar ne ka so mu tattauna za mu tattara ta a gaba insha Allah amma hadisin mu rike da mun yi mun ce hadisin Abubakar na ba na karshe wanda mun sallah ya bi shi sallah za mu tuno da shi to gashi mun sallah sallah a sallah zaure ko to sai malam ya sauri ya koro da wani babi wani babi babu fadli salatul qa'imi ala salatul qa'imi sallar wanda ya da tsaye ta fi sallar wanda ya da zaure wannan babi a koko wannan hadisi za mu karanta hadisan biyu khattabi ya fassara su kuma ibnu hajar al-asqalani cikin fathul bari ya tafi ya tafi kan fassara khattabi ya ce hadisan duk suka suna magana idan baka da lafiya ne don da ma ka lafiya lokacin shi kai sallah zaune babu ni babu la ai babu sallah ko babu sallah eh sun alkiyamu ai rukunin ya arkanin salati to ga babu sallah kuma kai rukuni wanda aka yi ne rukunin ya arkanin salati saboda haka kai tsaye sai mu ce marar lafiya aka magana ko da ba a ce cikin hadisi marar lafiya ittifaqan duk gaba ɗaya hadisan duk hadisan sun zo marar lafiya aka magana mun fahimci wannan abu na biyu su in kana da rashin lafiya wuce rashin lafiya sai aka ce rashin lafiyar da kana iya kantarewa ka cije ka daure ka yi tsaye ko to sai ka kin tsaye sai ka ɗauki rukusa tunda an maza ma zama bari ka zauna amma da ka kantare za ka iya to irin ka tunda kana iya daurewa ka yi tsaye to in ka yi a to mai irin wannan rashin lafiyar da ya miƙe ya yi ka lada da ninki ma'ana kana da rabin tashi a fahimci wannan ba a sahihu wal marido ba ba gaskiyan eh, kana kana garau ba kai sallah tsaf lahiya lau a ce wancan shi ko bai ma iya tashi ya yi sallah zaune ka yi shalada ba shi muka magana ba mu karanta hadisi حدثني يحيى عن مالك عن إسماعيل ابن محمد بن سعد بن أبي أبي وقاص إسماعيل إنن ta Muhammad ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas mun je san Sa'ad ibn Abi Waqqas babban sahabi ɗaya daga cikin al'ashiratu mubashara bil janna kawun manzo sallallahu alaihi wasallam Sa'ad ibn Abi Waqqas ɗansa Muhammad to ba ɗansa muke magana akan shi ba jikansa Isma'il Isma'ila thiqatul hujjatun shi Isma'il ɗin yana cikin gwarazan malamai babban malami na daga cikin malum mai Imam Malik radiyallahu anhu thiqatun hujjatun min tabaqati rawi tabaka gobe yake tabaka su Muhammad ibn Muslim ibn Ubaidillah ibn Shahab az-Zuhri tabaka su yake saboda haka ba shi an matsala ba an maulan da daga wani maula wani bararren bawa na in ma dai na amr ibn ko ko na abdullahi ibn amr ibn ko na uban ko na ba bukatar mu san nawa na ba ko nawa na dai a ta fama can ko ba haka ba murajin mu san waye shi ko ehin maula to yana cikin wannan yana cikin tabaqatu salisa suna ce mashi majhuli majhul kila an majhul ayn kenan saboda haka kenan zaka ce kila hadisin zai samu matsala kana ko ba haka ba amma ba zai samu matsala ba saboda hadisan da aggare mu rututu waɗanda duk sun taho shawahid da mutaba'a ga wannan na farko daga wannan ko ana abdullahi ibn amr ibn al-as daga abdullahi ibn amr ibn al-as anna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala salatu ahadikum wa huwa qa'idun mithlu haka yake mithlu na ga wani nusa a sami amma mithlu nisfi salatihi wa huwa qa'imun salatu ahadikum sallar ɗayanku a sa'ad da bai da lahiya an gane ba wa huwa qa'idun yana zaune alhali yana iya kantarewa ya cije ya tsaye bai yi ba sai a bi ce zaune amma bai da lahiya da uzuri to mithlu nisku salatihi kwatankwacin sallah taita da yayi ta wa huwa yana tsaye an gane fassara da yayi ta yana tsaye to bai yi ba sai yayi zaune to rabi za a bashi shi aka magana irin tashi rashin lafiya yana a kantare sai bai kantare bai dan cije ba ina fahimta imam abu dawud ya kaddara wannan hadisi ta layin abdullahi ibn amr ibn al-as wanda yake ya kara a cikin abu dawud an faɗa mu abdullahi ibn amr ibn al-as na cewa annabi ya ce salatu ahadikum wa huwa qa'idun mithl nisfu salatihi wa qa'imun shi fada mai an sa Abdullahi ibn Amr ibn al-As shi mai ga hadisi a yau sai ce kai anya bare ta yin tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce ko da yazo ya tambayi annabi sai iske annabi na sallah zaune saboda cikin rashin lafiya tau sai yadda hika dan taba annabi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga masallaci Abdullahi ibn Amr lahiya ya ce ya Rasulullahi abin da ya to tambaya ita kana yi an ce min ka ce sallah zaune rabin ladan wanda ya tsaye ma'ana sallah zaune kaga an yi ta ko sai in kana yi ko ba haka ba sai annabi sallah sai ce ai ni ba kamar ɗayan ku nake ba kila an fahimta ni ba kamar ɗayan ku nake ba hadisi ya dan rauni amma dai abin da muka so mu fassara anan mun sallah sai tabbatar ma Abdullahi ibn Amr ibn al-As lalle ya ce haka kaga hadisi ya zama mursulin daga Abdullahi ibn Amr ibn al-As zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma yana yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam kila ce mai da ba irin ku nake ba ɗayan biyu in ma ya zan shi banda annabi khususiyar annabi sallallahu alaihi wasallam ita koda yayi zaune lada ce takka aka da koda yayi zaune din ko ba haka ba eh kuma yana yi wa kila annabi sallallahu alaihi wasallam yana ce ai rashin lahiya ta ta kai wa daban ya tsayi saboda shi mun sallallahu alaihi wasallam kullun zai abu kullun za a shi rashin lahiya dabun yi ne zazzabin da ka kai ko ba haka ba in annabi sallallahu alaihi wasallam zai iri ne double zai hadisi ya tabbata a bukhari hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ana rashin lahiya ya ka ba su labari ai ina rashin lahiyar mutum biyu cikin ku irin nauyinta irin nauyin wadda aka rawa mutum biyu sahabin ya ce a ashe kenan ana baka lada kai ma riɗi biyu kenan ya ce kwarai eh, eh, to annabi sallallahu alaihi wasallam yana rashin lahiya ta mutum biyu to ashe kenan kaga tun yana rashin lahai ta mutum biyu da kai ta an ka tattara an ka azama ka ka kai ka kwanta kwanci za ka yi ba zaune ba ko kwanci za ka yi ta ka ga mamu sallallahu alaihi ala kulli halin a fahimci hadisi kila ka ce wannan hadisi saboda maulan da muka samu muka ce da akwai jahala rashin sani ne kila da ɗan illa sai mu ce to ga wani hadisi nan mai bi mai wa haddathani an malik an ibn shahab an abdullah ibn amr ibn al-as kaji dai hayyan dan gidan jiya أنه قال لما قدمنا المدينة نالنا وباء من وعتها شديد فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الناس وهم يصلون في صبحتهم قعودا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة القاعد مثل نصف صلاة القائد وانا حديثي shi ma yana da tunda yana da wata yan matsala wadda bata kai ta kawo ba sosai amma dai in ka haɗa shi da wancan sai su yi sai su yi ta kauya ko ba haka ba yan hadisi na dan lugu-lugu wancan lugu amma an ka dan hada kaga sai ce don da ma abin da aka dan zuturu rashin harda ko ba haka ba ba wani illa ta ba ta wajen adala wata ta wajen zafi shi muka magana ko ba haka ba sai kenan ga hadisin illa ta guda ga ta muka so mu faɗi daga imam malik daga ibn shahab zuhri mu riga mun san shi titika min abakatar rabi'a babban malami daga cikin malamai imam malik ko hasali ma a fannin hadisi shi a babban malamin imam malik a bangaren hadisi ya yi karɓar hadisi wajen sa da kowa shi wannan ba fazala ce ba matsalar da aka samu ana abdullahi ibn amr ibn al shi an ka samu saboda tsakanin Muhammad ibn Shahab Zuri da Abdullah ibn Amr ibn al akwai yanke bayi don lam yudrik kira gani ma sami'a minku ko da dai sun shaki numfashi guda amma bai karbe karatu gare don sun ce Muhammad ibn Shahab Zuhri ya ga sahabi goma cikin sahabban babu Abdullah ibn Umar cikin su kila fahimta sai dai amma kila in ka diba lokacin rasuwa ta shi Abdullah ibn Amr ibn al da lokacin haihuwar Muhammadu bin Shahadu zuri sai ga yana iya karatu gare ko kuwa yana iya zan sun sadu kuma yana karɓar karatu gare amma kila sai daga cikin dalilai na na rashin samun yin karatu gare ko bai lokacin kila Abdullahi bin Amr bin al ya aje karantarwa ko wani dalili ko wani dalili ko wani dalili ko ba haka ba kuka yi zamani guda don ba zan na ba don mallaman zamani ka sai kai karatu da kowa abin da sani ce haka Ibn shafi suhuri in ka diba ra'ayin haihuwa ta zaka ce ai shekara ta 50 cip cip ko 51 ala latin riwayat ko hamsin cip cip ko hamsin aka yi shi shi ko abdullahi ibn amr ibn al-as ya rasuna kamar yadda Ibn hajar ya ce ya rasuna amul hurra amul harra ko amul hirra shekarar da aka yi faɗan nan na madina lokacin da ma yazid ibn muawiya ya turo a yaƙi abdullahi ibn zubai kila kun tuna wannan yaƙi wannan rigimar da aka yi to shekarar da aka yi ya kokar shekarar nan da abdullahi ibn amr ya rasu an gane ba cikin hargitsin ba rasuwar da ta Allah da annabi ne ka fahimta a ne ka fahimci in mun ka diba to shekarar sai mu ce kuma ya faru wannan yaƙin ne ya faru shekara ta 63 bayan hijira sai an ka ce ko ayin mutum 50 bayan hijira shi wanga ya rasu shekara ta ta sittin da uku bayan hijira kenan lokacin da ya rasu yana shekara goma sha uku ko daga ɗan shekara goma sha uku yana fahimta abubuwa ko ba haka ba hasali ma mun samu mutane da yawa da sun kai karatu suna ɗan shekara goma sha uku ko ba haka ba ehem ala kulli halin shi ne ɗaya daga cikin dalilai su dai ibn abdul barri da sayyidi da ibn hajar sun kafe kan cewa lam yasma' min abdullahi ibn amr ibn al-as kan haka da suka ce na an samu yanke kida'i baina ibn shahab az-zuhri wa abdullah ibn amr ibn al-as kina fata ana bayyana to in wanga shi ya illat to sai mu ce ba illa ta ba sosai saboda ba amr ibn shahab az-zuhri sikatun hujjatun ko ba haka ba shina cikin maulan da aka dage makawa ko da sun yi irsadi ko ba haka ba saboda kasancewa su la yudalli su ba ta dalili sai na ba mu dallata sai na ba bai ta dalili da yana ta dalili da sai mu sa ko ba haka ba to wanda bai ta dalili wanda sun kace hadi ta dalili ya shi'a to bai ta da tushe to kan haka kenan lalle lalle akwai majiya mai karfi to sai ka kara gwama ya da wancan hadisi nawa na wanda ya gabata wanda muka ce Isma'ila ya karbo daga Maulana Abdullahi bin Amr ko ba haka ba sai ka ce in illa ta ta jahala ita kana kana kana magance ta da wannan hanyar in ma ka ce baka yadda ba sai mu ce kuma hadisin ya sake towa ta hanyar Habibu ibn Abi Sabit shi ya waito ta daga Abdullahi ibn Amr shi ma sai ka ce to habibu ibn abi sabit yana ta dalili kuma ya ce an sai mu ce agwama ya da ita ta saki hitowa daga sauri sufyanu sauri shi ma ya kawo ta daga habib din daga musa al-hazza ita ma Allah ka soke ta daga tadalisi ciki sai mu ce to an ka hada su duka ko ba haka ba duk waɗanda a hada su to kaga hadisin ya taqawa saboda haka hadisin ya tabbatu lalle Abdullahi bin Amur ya rawaito ga Manzon sallallahu alaihi wasallam lalle manzon Allah ya ce salatu ahadikum wa qa'idun mithl nisu salati wa qa'im kila mun fahimci wannan wannan duk sun muka mu ce ma hadisin Abdullahi bin Amr ya inganta amma in ba don haka ba in magana muka so ma mu ce ita inganta sai mu ce ko da an aje hadisin Abdullahi bin Amr muna da wasu dabaru muna da hadisin Anas bin Malik muna da hadisin Imran bin Husayn ko ba haka ba wadan guda biyu dukan su Albani ya inganta su a cikin sifatu salatin Nabi da su yi hujja sai inganta su kuma daidai hukuncin su guda salatu qa'idin ala salatu qa'im Sai in ka hada in dai lafazin gudana hukunci gudana to sai mu ce da hadisin Imran bin Husayn da hadisin Anas bin Malik sun goya ma hadisin Abdullahi bin Amr karihi ko da sanadi ne da rauni kan haka kira hadisi dai akwai shi mun fahimci wannan to alhamdulillah babu ma ja fi salatul qa'idi fi nafila abinda mun ka ambata wancan na sama ga nafila na afwan ban fara ban fassara hadisin da ni karanta ba yanzu ina samu wannan wani lokaci ina haita wato azan wani lokaci sai in ji kamar ina larabci na kowa ya gane jiya bayan da muka karatu su da sun ka katace ban fassara a walin warar bishatin ba can karatun da muka yi jiya ban fassara a walin warar bishatin ba fa fasara ursan kana aw gai aw nahawu ba na tsakire da ina magana sai ji kamar kowa ya gane ko ba haka ba kuma aulima lokaci shati ai kowa na gane ta to ban fasara to bari fasara ka san mutane akwai mai da daki ko ba haka ba ban ko gane ban fasara aulima lokaci shatin ba annahu qala lamma qadimna al-madinata in ji shi abdullahi ibn amr yace lokacin da muka zo madina na da nawa ba'u min wa'aki hashim annoba ko zazzabin waba'un annoba min wa'akiha na zazzabin annoba ya sale mu zazzabin shadidin waba'un shadidin mai tsanani sun san lokacin da aka yi wannan mun san shi hadisin bukhari ya muna bayanin nan lokacin da musalla ta yi hijira aka zo madina madina tana da weather dinta kila mu gane yanayinta yanayi na gurbataccen yanayi wanda duk wanda ya shaƙe shi musamman ɗan makka ya rashin lafiya gurbataccen yanayi gare ta ruwanta da weather ɗinta da iskanta yawa amma weather ɗin makka yana tsaftatacce na da aka zo da ɗancan ba saba haka na ta suka yi tarshen lahiya duk sahabban da suka yi za suka zo makka suka zo madina suka yi tarshen lahiya wannan da bakar da su umar da musara su yi ta wannan zubadi din nan to sai mun sallah sun yi addu'a ya ce Allah ka ɗauke mana. rashin lahiyar madina ta kada muna ita jufa ya Allah kada ta jufa mahaya ta kada ta jufa a ah, kada ta jufa kana tambaya nista to annabi kace a kada mu wasu ko eh, eh ai sai kace la ku hadu ko <laughs> ko ma haka ba sai muka ce sai malaman suka yi muna fassara ibnu hajar muna fassara ce a lokacin jufa cinjin take tankal take da yahudawa mai cewa Allah ko ba haka ba kaga a rage a rage samaki can ko ba haka ba yawwa sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya kada ta can hmm. Juhufa lokacin da tsakaninta da Madina ko Makka mil 88 yawwa to daga ba kuma sai Allah ya wayi nan mawurin ya zama wurin ruwa sai zan ba inda aka kada ta ba wani wuri na wanda mutane ka rayuwa ba ko ba haka ba wannan da abin da muka magana a na cewa manzo sallallahu alaihi wasallam an yarshin lahiya sosai da wannan lokacin to shi na Abdullahi bin Amr ka ba labari yace sai wannan ya same mu to fa kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala nasi wata rana sai manzo Allah ya wajen mutane wa hum yusalluna fi salatihim suna sallah cikin nafila subha nafila kalima as-subhatu nafila wannan shine larabci na ainihi kuma shine asalin larabci larabcin sahabbai da tabi'ina da tun daga manzo sallallahu alaihi an ce as-subhatu ana nufin nafila fahimci wannan daga bana an ka bai sunaye ana ce a sufhatu tasbaha kila an gane a larabci sai a ce as-sufha tasbaha ka hada su da wancan a zamanin Musa sallallahu alaihi babu wannan sufha duka cikin hadisai na ta da aka ce ba to in suna sallah qu'udan zazzaune ka qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai mun ya ce musu salatul qa'ili mithlu nisfi salatul qa'il sallah wanda ya da zaune alhali yana a jimrewa ya cire ta tsaye to yana da kwatankacin rabin sallar wanda ya yi ta da tsaye mun fahimci wannan to alhamdulillah babu ma ja'a fi salatul qa'idi nafila wannan hadisin da ya gabata ya ishe mu kila mu ce ashe wala aka yi ga a zauna ko ga nafila kana iya zama to amma sai mu ce a'a bai isan mu don wanga hadisi da muka kare cewa ya ba su da lafiya ko suna zazzabi to sai mu aje wannan sai mu ce ya halatta kana da lahiyar kalau garau kai sallah a zaune sai mu ce wace sallah in kace farilla mu ce la in kace nafila mu ce jaza to duk malam ya kawo cewa nafila shi ke na halatta ko kana garau kai ta zaune ya halatta shi yasa buɗa muna wanga Ya yace babu ma a fi salatil qa'idi bin nafila abin da zo ga sallah wanda zai yi a zaune in dai a nafila حدثني يحيى عن مالك عن ابن شه... عن ابن عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن المطلب بن ابي وداعة السهمي عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم wannan suna da da armushi kwarai da gaske suna da daɗi daga yahaya daga imam malik imam malik dai mun san shi daga Ibn shahabi zuhri ko shi wanga mun san shi sai ka tabaka arabiya ko ba haka ba nan inda su an matsala su ba matsala ta ba to ko in ku ba zan matsala ba hadisin bai zama da matsala saboda ni an sa'ib an sa'ib ibn yazid sahabiyyu sahimun an mutallab bin abi wada'at as-sahami sahabiyyun mutawassitun an hafsata sahabiyyatun jalila sahabin an sahabi an sahabi ka sai aka da'i ke sahabi uku kamu a kai ma ga annabi ko ba haka ba jeren giya bata lokacin da ba bata lokaci na ko ba haka ba eh ana bidat hadisi nazili kun san hadisun nazili a ce wanda mutane suna da yawa sai a ce wanda bai mutane ba su short cut ya yi daɗi ko to wanda irin wannan tunda duk sahabbai na ko ba haka ba sa ibn yazid da sahabi na karani musannab bin abi wada'a as-sahani shi ko sahabi na mutawassiti sunan baba ne al-harith bin subayr shi suna ne al-musallabi suna ne na suna ne kenan ko ba ne shi abu wada'a abu wada'a an gane as-sahani to suna abu wada'a al-harith bin subayr to shi ma in dai an ce ma sahabi na to ko ban ce ma hafsa ba mata annabi sallallahu alaihi wasallam ba sahabi ake kare san komi su ba ma sahabi aka ce ba ba don mata annabi sallallahu alaihi wasallam musamman gare su ba kakkace sahabi ba ta lokaci na zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam don kace sahabi ka ba su ka ba su common noun na kowa duk mata annabi sun kaga annabi da kullum sahaba ko sahabiyat ko ba haka ba ko sun tsere matan an sun cere masauran sahabbai mata da sun kasance su ummahatul mu'minina kaga suna da wannan ƙarin daraja ne radiyallahu anhu da kula ka so kuma ya aljanna ko ba haka ba annaha qalat ma ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama صلى في صبحته قائدا قط hatta kana كان قبل bi بعالم inji ji in ji wa in ji hafsa ta ce ban taba ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah a nafila ta fi subhatihi nafila a nafila in gaji ya yi sallah ka'idar zaune kakko da kai ba su ga ya zaune ba hatta kana kabla wa bi ali sai da ya zan kamun ya rasu da shekara ɗaya ta rage yana ɗan shekara kenan 62 da ɗan fara yana sallar nafila zaune kaga ashe ana so a cije kwarai da gaske bare kai samurai dan shekara 40 50 kaga baka isa lokacin lokacin zama bai zo gare ka ba kenan ko eh eh ashe ana son ko ita nafila sai an zo fa ya salli to da kai shekara 60 nan da biyu ɗaya ta rage rasu fa ya salli fi subhatihi qa'ida sai zan yana sallah ga nafila ce sallah zaune amma dakata wa ya qara'u bi surati fayurattiluha hatta aɗa wala min wala min ya kama karatu dogon karatu ba irin wanda shafshaf ba wanda zai da kulhuwan lagu zai karanci sura ya yi tartil nata ya ja wurin mududu duk waɗanda abubuwan da aka ja na mududu ya ba su haƙƙinsu hatta ta kuna ɗawala min aɗawala min ha har tsawonta har ta cimma tsawon wadda ta yi ta tsawo ma'ana kowa ya san misali bakara ta haiku wace sura tsawo ko ba haka ba to in ya karanta kila ali imrana ko yusufa ko wata bai wadda bata kai ba irin nashi karatu kai ko ka jawo bakara irin naka karatu sai ka riga karewa sai ka riga shi karewa dun a dawala min a dawala min ha sai ta hi tsawo ne da wadda dama ta hi ta tsawo a karatun wani haka za a fassara a karatun wani duk ba ga karatu ne ba duk da karatu ne shi ko ya karanta ba karatu to ya ka ko ba haka ba to a karatun wani in ya karanta wadda akwai sura ta hi ta tsawo to kai ka karanta mafi tsawon shi ya karanta wadda aka hiya to tartibin da zai sai ya hi ta hi ta tsawo mun fahimta shi ga dole ya zauna kuma bar ma mu ga bar ma ha cin wani shin duk gaba ɗaya ka zaunewa gaba ɗaya in ya fara zukutun ko ku akwai wani canji akwai wani canji ba gaba ɗaya da aka ya zukutun ba wa haddathani an malik an ibn an hisham ibn urwata an abihi an aishata زوج النبي صلى الله عليه sallam annaha أنها أخبرته أنها لم ترى ita ma Aisha kamar da Hafsa ta ce لم ترى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي صلاة الليل قائدا قط قط حتى أصلى هذا حديث كما هو سنة ديني متأكد من نساء مالك دقى هشام بن عروة دقى بابنسا عروة بن الزبير دقى عائشة رضي الله عنها أنا لم أصبر دقى بك إنجراني إذا كو عائشة سيأتي ما زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها إذا أخبرته تابا urwatu ibn zubayr labari dan dan ta kenan don dan dan yattana annaha cewa lam tara rasulullahi rasulullahi ba ta taba ganin manzo sallallahu alaihi wasallam yusalli salatal layli yana sallah sallar dare na nafila kenan ko ba taba ganin yana sallah qa'idan azumi ba da dai da dai ba taba gani ba hatta a san da sai da su to a sanar ɗin in ka ce kamar shekara nawa sai mu ce ma koma hadisin hafsa ta gane shekara nawa ita ta fayyace ta ce kamun ya rasu da shekara ko ba haka in ko kara ka san annabi shekara 63 yayi to a san da 62 ke to ya yake to za ka ji wanda yake fa kana ya qara'u qa'idan ya kasance in zai fara sallah zai fara ta zaune kabbara harama zaune sai fara karatu zaune hatta idza arada an yarka'a sai ya yi min ruku'i ya kai inda ya kaso ruku'i zai yi kama sai ya miƙe in ya miƙe ba da ya miƙe ba fa sai ya sun zuwa ruku'i hmm, yanzu ya kusa abin da ya rage bai da yawa kamar ni fa a na hawa na hawan min salatina arba'i na ayatan bai da yawa ko ba haka ba kwatankacin aya talatin ko arba'in ko ba haka ba su sai zai karanta hau tsaye sun maraka a tsaye ruku'i kaga ba su da yawa abin da ya rage kaji ma an ce ragewa ka san abin da an ka ya yawa shi dan rage hmm. kaga ashe abin bil haqqi afi na shi yasa don an ji an ce an zauna kakkai mamaki kakkai ta kwatantawa da sallar ka shafa da mutum ko ba haka ba shi ka san wani shi da mutum yake wannan raka uku ba na ce ba a yanzu ba amma su ɗaya ya kai ko ba haka ba raka uku ne ko haka take raka uku ne ko yanzu ku dima sallar sallar mutane zahar minti hudu ta ko ba haka ba wanda ya tsawo ta yi biyar kila ya yi tsawo kenan la'asar minti hudu ta in tsara minti biyar ko ba haka ba eh wannan kaga wata musiba ta daban Allah ya samu gyara ta na ashe ana fara zama sannan ne sannan a nike a yi da sallah ko ba haka ba yau ba da wannan suka fidda wani fikihun kamun na wani babi daban suka ce idan mutum ya zo wajen sujudu tilawatil qur'ani sujudar tilawa sai ya karanta alif lam mim sad ko wadda karshen sajada ta ita aya ta karshe na wannan sura kila fahimta ita ta karshe kuma ita wurin sujuda da suka ce in ka kai ta sai ka yi suru ka kai sura ko da suka ce to in kai sura in ka taso ba ha koma rukuya ta sai ka ce to ai na gama karatu da ma na yi fata na yi sura ko da tasowar ka sai ka koma ruku da suka ce a'a sai ya dan karanta wani abu kamun ya zo ya ruku saboda da miƙewa ta ga annabi sallallahu alaihi ƙara ta karatun doka ba sai da ɗan rage saura dun mi dun rukuyi ana son a yi shi da tsaye in tsayin za kai kila an fahimta in ko rukuni haka sun kai su da zaune izaunin gaba ɗaya amma in har ka mike tsaye to ba da tsayi ba ka taso ka mike tsaye a kayi sunu a ɗan karanta wani abu na ƙur'ani sannan ka yi ta rukuni sun ɗauko fikihun daga nan kila mun fahimci wannan amma ya halatta ka fara sallar ka da zaune ka cika ta tsaye kamar yadda ya halatta ka fara ta tsaye ka cika ta zaune da ya halatta kila an fahimta وحدثني عن مالك عن عبد الله بن يزيد المدني وعن أبي الندعي duka mutum biyu din su an malamai imamu malik gaba ɗaya waito kuma hadisin su iri gudana kuma duk sun waito shi majiya guda shi yasa an basun su gaba ɗaya abdullahi ibn yazid al-madani al-bakhazumi dai sika ne min tabaqat as-sadisa ko kuma ta imam malik tabaqat as-sabi'a yanzu na kasa gare ka sannana sadisa na waito gari. abun dari shi aka ce ma Salimu ibnu abi umayyata salim ibnu abi umayya shi kuma shi ma fi kare amma shi min tabaqatul khamisa kila fahimta tabaqa khamisa suke mhm, kina dan tsere ma yazid ibn abdullah ibn yazid al-madani da tabaqa guda amma kilahu ma fiqatun kuma dukan su gaba dai akharaja lahuma as-sab'a duk mutum bakwai sun hidda hadisin su Imam Ahmad da sauran kutubu sitta bukhari muslim tirmidhi abu abu dawud tirmidhi da ibn majah saboda haka waɗannan ba su da matsala thiqatun na da ligaya in ko mun samu haka na gaban su abi salama ibn abdurrahman shi ma thiqatun sabtun yana cikin babban almajirin abu hurairah na kuma babban almajirin aisha ne to nan ta aisha rawaito hadisin an aisha ta aisha radiyallahu anha wannan kenan in ka diba kenan sai mu ce abu salama ibn abdurrahmani da shida urwa ibn zubair na hadisin sama sun samu mutaba'a ga juna ko ba haka ba dukkan su su biyu sun karɓo ga aisha shi an mutaba ehe in ba ka zu da a ce urwa ibn zubair ana tuhuma da wani abu ba a tuhuma ta sai ka tun sabta da ma ana tuhuma to ga wani ya gaggata shi hadisin ga da ya bai ga abu salama ibn abdurrahmani ya ba da labarin yuri ne kaga an samu warka ehe عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا النبي صلى أزوني نافلة فيقرأ وهو جالس شي كراتينا أزوني فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون ثلاثين وربعين آية في أبن دي سورة غرغدون abinda zai kasance aya 30 ko aya 40 kama sai ya miki tsaye fa a sai ya karance su din abinda ya rage din a 30 din ko 40 din wa huwa qa'im yana tsaye thumma raka'a wa sajada sannan ya ruku ya sujada thumma sana'a fi raka'atin saniyati mithla dhalika ita ma raka'a ta biyu in ya taso daga zama din daga sujuda ita ma sai ya zauna ya fara karatu zaune sai ya kai kadara 30 au 40 ayatan kuma ya miki sannan kana hafizi ko kana so kai kai ibada ka hada da karatu da sallah kaga hanya mai sauki kwarai da gaske sai kai ta tilawa ka cikin kwanciyar hankali mun san wannan wannan hadisi ya wuri ya ishe mu waraka daga manzo dukkan su hadisai na masu'ai daga manzo sallallahu alaihi amma kamar dai irin ɗabi'ar Imam Malik yakan tunhaye da wani asari in ya tabbata sai ya kawo shi kawai ba don wani abu ba isti'ina ina, isti'ina din ya nuna ma sunna ce mutaba kadda za ku su siya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ka wani tabi'i ko wani sahabi na yanta ba wani abai ka so wai wata hujja aka so ya kara ma mai karfi wata hujjan ba a'a ya nuna ma hanya ta da aka kwaikwayo da manzo sallallahu alaihi wasallam ko ya da ka mun irin jewa an ka wace mun har ya wace shi to bari mu dan samu aza wa hadathani an malik annahu balaghahu anna urwa ibn kana yusalliyan nafilata wa huma muhtabiyan daga imam malik yace labari ya kai ga balaga ko ana urwata ibn zubayr wa sa'id ibn عروة daga urwata urwata wanda ya kama hadisan can Aisha da Sa'id ibn Musayyib kana shi ko sunakin Abu Huraira kana yusalli yanin nafila ta suna sallar nafila wa huma mu'taziya suna ko ba haka ba sai ka ce balagar mun san balagar kama a ce misali mu'allakun ko ba faɗi sanadi ba amma wannan sanadi muna iya kafa bayan saboda hanya biyu in ba mun ga dama mu ce yana da sanadi ingantacce Abdulrazzaq a cikin musannaf dawa da Ibn Abi Shayba a cikin musannaf duk waɗanda sun yi musannaf musannaf sun kawo daga hadisai mausulai zuwa ga duk ɗaya daga cikin waɗannan kila an fahimta sai dai sanadin sanadi na zan hasan ko ba haka ba to in dai layin urwatu bin zubair hasanun na sannan layin musta'id musta'id hasanun na to in ka ba mu ya ba sannan kuma ka tsara marfu ai wadancan hadisai ashe hukuncin na cewa ana zama ya zama ne sahihul da gairihi to sai kuma gane wannan saboda ka hadisin wannan sahihul da gairi, ko da balagan ya zo sannan kuma in ba mun ce ko kora ba samu Abdurrazzaq ya haito shi ba ya haifar da shi ba da Ibn Abi Shah hitar da shi sai muka ce abu na mawuyaci to wata zubai ya rawaito hadisin ga Aisha inna sai na cewa ga wani annabi ya kai ko bai aiki da shi ko yana yiwa bai aiki da shi to kuma don an faɗa ma cewa ya aiki da abin da ya faɗa min da cewa annabi ya yi akwai wani shuha ko ba haka ba kaga kenan abin ta tabbata dama irin waɗannan su imam malik kadiri sai ya ya karɓi hadisi ya hujja da shi ko da a mazhabi ko ko a ka'idar malaman hadisi a zahirinta ana ganin hadisi bai cika sharuɗa inganci ba ko ba haka ba saboda irin wannan dan mafa da aka yi dan mafa da aka yi mai wa irin babban tajiri to hadisin da bai aiki da shi hadisin ne hadarin yana kusa sosai ko mu shigar da wannan sun yi mu raba hadisin kun san ah, sati na zuwa mai ga muka son mu rufe karatu bari mu kara babi guda insha Allah ya hakuri na ko ji haka kace mana shi na yace a kowane da an nesa yace suna bisa mashin ko ba haka ba an ka tashi ni kai karhe goma shi gaba ya komi ba eh karwata Allah ya to abin shi jamhuri ko jamhuri sun ta akan me a da kun san dai ba an ce a ci gaba mun ka sha kashin ruwa ko ba haka ba kun san ban manci bara ba sai dai abin nika eh muna ya gama yi kuri bari mu dan ƙara babi guda ƙara babi guda don abin da ya rage muna ya zan ɗan kaɗan sanji eh? ba to subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa